Sashen Hausa na murar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma sittin. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM a birnin Yammai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sa'annan kuma za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokacin a wannan hantsi na talata 26 ga watan Nuwamban shekara ta 2019. Murtala Faruk sanyi na ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a wannan hantsin. Bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku cikon tattaunawar da Grace Alheri Abdu ta yi da Farfesa Samuel Zalanga. dangane da bukatar da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi na samun tallafin majalisar ɗinkin duniya domin gaggauta sake tsugunar da 'yan gudun hijira a ƙasar haka kuma za ku ji cewa mata masu juna biyu da jarirai da suka haifa suna fuskantar hatsarin kamuwa da cutuka a kasar zimbabwe sakamakon taɓarɓarewar tsarin kiwon lafiya Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya za kuma mu kawo muku sharhin jaridu daga jamhuriyar Nijar sai kuma sakonnin da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum barkanku da hantsi. Shugabar yankin Hong Kong ta ce za ta mutunta sakamakon zaben kananan hukumomi wanda 'yan takara masu rajin kare demokuraɗiyya suka yi gagarumar nasara kuma ta ce wannan zai kawo sauyi sosai. Shugabar da take ɗasawa da Beijing Carrie Lam ta ce fitar da wata sanarwa jiya Litinin tana cewa ta fitar da wata sanarwa jiya litinin tana cewa gwamnatin za ta saurari ra'ayoyin jama'a bayan zaben ranar lahadi da aka ga Eh, fitowar masu jefa kuri'a da ba a taɓa gani ba wanda wata ishara ce ga beijing mutane kalilan masu ra'ayi na cewa sakamakon ya nuna rashin gamsuwar al'umma da irin halin da ake ciki da kuma matsalar da ta daɗe a cikin al'umma a cewar lam a cikin sanarwar tata ta ce gwamnati za ta saurari ra'ayoyin al'ummarta da kuma ɗaukan su da muhimmanci sai dai a lokacin zaben na ranar lahadi 'yan takarar 'yan adawa sun lashe kusan kashi 90 na kujerun da suka yi takara a cewar kafar yada labarai ta rthk masu rajin kare demokuraɗe yanzu haka suna da iko da ƙananan hukumomi 17 daga cikin 18 bayan da a baya ba su da ko ɗaya. yayin da 'yan asalin ƙasar iran mazauna ƙasashen waje suke wani gangami a duniya na nuna goyon baya da zanga-zangar kin jinin gwamnati a iran suna samun goyon baya daga yahudawa 'yan kanada mazauna ƙasashen wajen da suke ganin tehran a zaman barazana ɗaruruwan 'yan iran da suke gudun hijira sun fito wani gangamin nuna goyon baya a birane da yawa arewacin amurka turai da kuma australia tun lokacin da zanga-zangar ta barke a faɗin ƙasar ta iran a ranar 15 ga watan nuwamba. A ɗaya daga cikin gangamin na musamman, Iraniyawa 'yan gwagwarmaya mazauna ƙasashen waje da suke zaune a Toronto, wanda shine babban birnin ƙasar kanada da suka shirya wannan taron tare da haɗin guwar Binai Berit a kanada Wata ƙungiyar kare haƙƙin Yahudawa 'yan kanada da ta shafa shekaru 144, wadda take goyon bayan babbar abokiyar hamayyar Iran Isra'ila. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. an uh, wasu sabbin takardun bayanan gwamnatin china da suka nuna yadda hukumomi suke amfani da wani shirin karɓar bayanai da yawa don su auna da kuma tsare akalla musulmi miliyan ɗaya marasa rinjaye a gundumar shenzhen na ƙasar takardun bayanan wanda ƙungiyar 'yan jaridu na ƙasa da ƙasa masu binciken kwakwaf wato icij suka samu kuma suka wallafa su sun nuna hakikani da kuma abin da ya sa ake kara kamfe na gangamin saka ido a siyasance da kuma al'ada a kan wuguru kazak da kuma wasu sauran kungiyoyin musulmai a shenzhen Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun shafe shekaru suna gargaɗin cewa China tana amfani da dabaru wajen musgunawa Uiguru da kawar da al'adarsu da kuma addinin da suka yi imani da shi, kuma sabbin takardun sun nuna ƙarara yadda hukumomi suke amfani da wata aƙida na sake ilmantarwa na gaba ɗaya jama'ar. A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya sake bada wani jawabi da ya saba da abin da ya yi na yin canji a shugabanci a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, yayin da yake kare matakin da ya dauka a madadin wani sojan ruwan Amurka da aka yanke wa hukunci na aikata ba daidai ba a lokacin yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS a Iraki. a lokacin da aka tambaye shi akan korar sakataren sojojin ruwan amurka ranar lahadi wanda farar hula ne richard spencer trump ya faɗa wa manema labarai a fadar white house cewa mun jima muna tunanin ɗaukan wannan mataki amma hakan ba ta faru ba sannan a lokacin da ya bayyana ofishinsa na shugaban ƙasa tare da firaministan bulgaria ya ƙara da cewa dole in kare mayakan da suka yi yaƙi Wani alkalin kotun tarayya a Amurka ya yanke hukunci jiya Litinin da yamma cewa dole tsohon babban lauyan fadar White House Donald mcgain ya amince da takardar neman bayanai daga Majalisar Wakilan Amurka don ya ba da shaida a binciken yiwuwar tsige shugaba Trump. Alkali katenji Brown Jackson ya ce shugaban kasa ba shi da iko ya hana mcgain ko wani wanda yake aiki yanzu ko tsohon ma'aikaci a fadar White House daga ba da shaida. waɗanda suka ki amincewa su ba da shaidan sun hada da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo tsohon mai ba da shawara akan harkar tsaro john bolton da kuma mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar white house mick mubeni To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC. To a shirinmu na safe mun fara kawo muku tattaunawar da muka yi da Farfesa Samuel Zalanga, masanin halayyar ɗan Adam da ke koyarwa a Jami'ar Bethel nan Amurka. Dangane da buƙatar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na samun tallafi daga Majalisar Ɗinkin Duniya domin gaggauta sake tsugunar da 'yan gudun hijira a ƙasar. Alheri Grace Abdu ta tambaye shi shin ko Najeriya na buƙatar taimakon Majalisar Ɗinkin Duniya akan wannan aikin idan aka yi la'akari da ɗimbin arziki da take da shi. wannan babban magana ne kuma lokacin da na karanta a eh, jarida abin ya ban mamaki sosai sosai domin najeriya akwai mutane cikakkun masu ilmi basira da fasaha eh, hanyoyi da yawa wanda za su iya taimaka wa wannan yara wannan abu bai kamata a cewa za a nemi eh, taimako daga wajen majalisar ɗinkin duniya ba kuma ni a gani na idan ana neman a yi wani abu ne akan wannan abin babban abin da ya kamata gwamnatin najeriya za su damu da shi ma bayan taimakon su yanzu shine na ɗaya adalci domin ni na girma a arewacin najeriya ne kuma kusa da wurin da waɗannan abubuwan suke faruwa ba komai bane ya kawo wannan abu adalci ne kar ma wani ya ce wai bala'i ne ko na in bala'i ne me yasa sai a Najeriya ne bala'in sai zai sauko ai akwai wurare da yawa kasashe da yawa me yasa sai a Najeriya to amma rashin adalci shi ya kawo wannan kuma wannan abin shi ya kamata shugabannin ƙasar mu dukan su su haɗa kai su yi tunani a kai najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe masu addini an ɗauke ta ƙasa ne masu addini sosai wato ya nuna kama akwai tsoron allah amma ka zauna na san akwai maganganu da yawa da mutane suke amma mun yi nazari akan wannan abin za ki in ka bincika za ka samu cewa kwaran abin da ya kawo zancen boko haram da eh, hargitsin da ya tada hankalin jama'a da sauransu duk rashin adalci ne kuma duk abin da aka yi a najeriya dan za a iya yin wa'annan mutanen wasu abubuwa majalisar ɗinkin duniya za su masu wasu abubuwa amma idan babu adalci a najeriya idan babu gaskiya idan za a danne hakkin jama'a ko kuma mutane 'yan ƙasa ne amma za a danne hakkin su ko kuma a hana su abin da ya kamata su ya bukatan kansu to irin wannan abin zai ci gaba da faruwa kuma ya faru ina roƙon mutane kar su cewa Allah ne ya kaddara to kana ganin kana ganin ya ne shugabancin da Najeriya ta samu a majalisar ɗinkin duniya nan zai taimaka wajen inganta rayuwar musamman mutanen wannan yankin da shugaba Muhammadu Buhari yake nema a taimaka ma na farin ciki da cewa ɗan najeriya ne yake shugabantar majalisar ɗinkin duniya yanzu amma bisa ga nazarin rayuwar ɗan adam babu wasu mutane a wasu wurare daga wasu kasashe da za su zo su kawo ci gaba najeriya yan najeriya ne za su zauna su nasu su tambayi kansu menene suke bukata kuma in sun fahimci abin da suke bukata su ce suna niyya su duk abin da za su yi domin su kawo ci gaba Farfesa Samuel Zalanga. To a yayin da tsarin kiwon lafiya na kasar Zimbabwe yake fuskantar taɓarɓarewa a daidai lokacin da ma'aikatan lafiya suke yajin aiki. Hakan ya tilastawa wasu mata dogara ga ungunzomomi kuma suna haihuwa a cikin yanayi maras tsafta. Lamarin da masana suka ce yana jefa iyaye mata da jariransu a cikin hatsarin kamuwa da cutuka. Ga alheri Grace Abdu da fassarar rahoton wakilin muryar Amurka a Harare, Columbus, mahunga lokuta da dama akan tilasta wa kananan asibitoci rufewa saboda ma'aikatan lafiya sun shiga yajin aikin neman ƙarin albashi tun a watan satumba. Mata masu juna biyu suna zuwa wurin unguwar zoma suna haihuwar jariransu a cewar Esther Zinyori Genwa wata unguwar zoma da ke bare daya daga cikin garuruwa masu fama da talauci a Harare. Fana muna kan mun ka kwa kebun su kama na kan kare cika diki. Nakan nemi duk mace mai ciki da ta zo da reza da abun daure cibiya da kuma auduga ba wani abu mai wahala a ciki abu ne mai sauki bayan ta haifi jinjirin. Nakan umarci uwar da ta shiga ɗaki na ta huta yayin da nake kula da wata mai haihuwa. Zinyora Genwa mai shekaru 72 ta ce ta karɓi haihuwa kusan 250 a watan Nuwamba. Duk da yake ta ce dukkan mata da jariransa sun rayu amma kuma yanayin na jefa su cikin hatsarin gaske na kamuwa da cututtuka. haka kuma wannan alama ce ta taɓarɓarewar tsarin kiwon lafiya a ƙasar inji dr tawanda zokada na kungiyar likitocin kasar Zimbabwe. Well, it's a sad situation that we find ourselves in um, uh, Lamarin ba daɗi yadda uh, muka tsinci kanmu a yanayin da mata suke haihuwa a wuraren da ba su da kulawar tsafta. Hakan bai dace da tanadin hukumar kiwon lafiya ta duniya ba, wurin da ya cancanta a haifi yara. Wannan manuniya ce ta tsarin kiwon lafiyar mu wanda ke kan turɓar taɓarɓarewa. mutane na neman wata mafita ta kiwon lafiya muna kira ga hukumomi da lamarin ya shafa da su yi wani abu kan wannan yanayi da gaggawa the to the situation with likitoci da ma'aikatan jinya a ƙasar ta zimbabwe suna buƙatar gwamnati ta samar da kayan aiki na zamani ga asibitoci da ɗakunan shan magani da suka taɓarɓare tare da tattalin arzikin ƙasar babban bankin duniya na sa ran harajin cikin gida na zimbabwe zai yi kasa da kashi bakwai da biyar bisa ɗari a shekara ta 2019 george guvamatanga sakataren ma'aikatar kuɗi da ci gaban tattalin arziki ya ce harare na sade da matsalolin sha'anin kiwon lafiya kuma gwamnati na ƙoƙarin shawo kansu Hakika muna ba da hankali ga yanayin bangarorin kiwon lafiya da ilimi. Muna aiki kafada da kafada da ma'aikatar lafiya domin tabbatar da samun kudade da kayan aiki isassu kamar yadda likitocin suka nema. Yanzu haka dai mata masu juna biyu a Zimbabwe suna iya su domin kare lafiyarsu da kuma ta jariransu. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin a dawo lafiya amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar. Maravilhoso. zaman lafiya a kasar mu ta Najeriya. Zancen siyasa ya sa mutane da yawa sun rasa rayukansu. Zancen addini sai mu yi ta da basira don yakan jawo masifa. Matasan Najeriya mu daina ta da hankula, mu nemi zaman lafiya a dukan ayyuka. Ina kiran Jamilu da Jonathan su rungume juna don ba ma son masifa mai jawo jana'iza. Sakon kenan daga mai neman zaman lafiya. Zaman lafiya. Zaman lafiya. To madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin a dawo lafiya ke kammala tattaunawa da mai duka umaru alhaji yawale shugaban hukumar fafutukar rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar nijar inda zai ci gaba da mana bayani akan matakan da hukumomi ke dauka na horar da direbobin motocin jigilar mutane yanzu doka ta ta shigo sabuwa wadda idan mutum yana son ya yi sana'a da dauki mutane ya yi jigila bayan ya samu lasisi shi akwai wani horo da za a shi kun bayan wannan idan mutum zuwa gaba can cikin sana'a shi ya samu kuskure ko samu hatsari ko wasu abubuwa sun ka samu za a mamakin a ce ga yalilahin da ya yi ga an hukunta shi ga kudin zabiya a bayan kudin zabiya za a sake mai doshi bisa banci a kwatanta mai lahin da ya yi dinnan ga illan shi ga auna cikin video ana gwada na accident ga abubuwan da abin da abdokar eh, da ya taka ga irin illar ta ga abin da take kawa shi gani shi kan shirya da irin shi vision eh, a sashi ya gani shi ma a bashi horo bayan waɗannan eh, eh, eh, dokoki da an kasa ka san shi farmin nijar can da farmi ne wanda in ka yi shi sai ka mutu da shi sai ka mutu ka shi a duniya yanzu sai an ka ce a ah, to ya kamata shekara goma zuwa shekara goma wanda duk adala sisi zo a bincike lahashi a gani yana idanun shi suna yi da kyau ko kuma yana lahashi kaka ko kuma yana shi da kyau sannan a sake maimaita mishi wasu shekara goma yanzu cikin dokar da an kasa sabuwa yanzu farmin Niger ba farmin wani wanda sai ka mutu kabar shi a'a kowace shekara goma sai ka zo an dibi lahiyar jikinka an gani idon kana yi kunan kana yi kana lahiyar cikakki in kana cikakken lahiyar an bar takarda sai a sake baka wasu shekara goma dokar ta fara aiki dokar ta fara aiki bismillah hmm. yanzu a ƙarshe ne kake ganin ya kamata a yi duk a magance ne <clears throat> za a yi waɗanne irin matakai kamata a ɗauka domin magance matsalar nan ta hatsarin ababen hawa a cikin birane ko kuma tsakanin biranen ƙasar nan watakila ma tsakanin eh, niger da sauran kasashe makwabta menene matakin da ke ga ya dace a dauka eh, babban matakin da ya kamata a ɗauka shi ne ga a gashi a ci gaba da shi hankali jama'a kasan kamar addini ne a kasan halar kasa haram idan ba a tunatar maka wani lokaci sai ka mace shi kuma dan adam mutum mai mantuwa kowane lokaci sai ana shi hankalin shi ana tunatar da shi shi yasa kaga kuma ya kamata a zamba mutane yara kankana horo tun makaranta suna kanana kamin su girma su san dokokin hanya kawai sauran kasashe suke yi tun suna firamare tun suna primary. dokan ma an sa ta cikin sabon tsari da an kai tun suna firamare za a koya musu yadda za su tahe za su ƙetare hanyoyi yadda za su ganin za su yawo a cikin cikin gari kenan ko da yaro ka tashi ya tashi da wannan horo na hankali dan shi wannan horo yana ɗaya daga abin da ya kamata a yi na farko a sha hankalin jama'a a ci gaba da waye musu kai ya ana so su gane sannan na biyu ita doka waɗanda an ka ba amana su kula da ita su ma abi ta sauƙaƙa kowa ya bi doka ya ana so a zauna lahiya. Mm. ina maganar allunan da ya kamata a sa akan hanya waɗanda ainihi su ne ke gwada wa direba cewa can idan ka tafi wuri ka za ka yi kwana nan za ka dakata nan za ka yi. ka san su waɗannan alluna wanda ake amfano da signalization akwai wanda ake rubutawa bisa akwai wanda aka zane da ake bisa hanya akwai waɗanda ake sawa bisa hanya wanda ke nuna maka a ya hankali akwai kwana ko ya hankali akwai rami to waɗannan su duka kasu sun yi lasan ɗin yanzu babu su in ka diba na a cikin gari mai birane na yamai wutar da ke nuna mutum ya tsaya ko shi huce wadda ke baka izini ka tsaya ko ka huce yau babu ta cikin gari dole idan ana so shi yasa kana ganin cunkoso yana yawa cikin cikin gari za ga mutum ya tashi da sahi zai kamin ta wurin aikin shi zai samu wajen awa guda awa da gara da ya zo duk kowa ya zo ya gami wuri guda polisai na annan suna yakan nasu kokari suna hidda mutane in duk ba polis ga wuri za ga kowa ya gani to waɗannan kwanuka kawo allunan nan da su wutacen da signalization tun da gari karuwa yake mutane kuma karuwa suke can da lokacin da an kasa wannan wutar an yi lissahi da motoci ba su da yawa sai a ce kowane mai mota ya zo ga ramfon ya tsaya allah misali sai a ɗauki minti biyu ya tsaya ya jira wanga ya tsaya minti a cikin wadancan minti biyar to wannan lissahin da ake an kai na da yanzu ba shi bane tsari ne wanda ya kamata a canza in ana so cinkoso ya rage a cikin a cikin mayan birorin sai an sake wannan fontage nan da ake yi kuma waɗannan eh, wutacen yanzu an bar yayin cewa da shi polis ko kuma jandarma da a cikin daji ko polis a cikin gari shi zai ba mutane hannu mutane su ce dan babu wannan wutacce haka a kenan yanzu waɗannan carrefour na ya kamata wannan mangama hanyoyin da rampon rampon su ne ya kamata a lisa lisaha mangama hanyoyi guda nawa ne a da a cikin yamai mayan mangama ne idan an ka lisa ha su gaba ɗaya sai a gama su a sa musu wuta a gama su a kawo wata kungiya wani kamfani can daban wanda daga nesa yana dilin motoci cikin gari a kana suke taya a akwai matsala nan ne ya tare nan ya sake nan ne amma da adam bai iya shi sami ke ji hankalin su kullum ko kwanaki mun yi da su muka ce musu dole sai an dawo irin wannan tsari tun da gari ya bunƙasa mutane motoci wanda mutane sun kai yawa haka motoci sun kai yawa dole wannan tsari shi masa shi A nan ne muka kawo ƙarshen hira da mai duka Umar Alhaji Yawale, shugaban hukumar fafutukan rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar Nijar. A wani sabon shirinmu na mako mai zuwa za ku ji cewa. A nan Najeriya a shekaran da ta wuce shekara na 2018 kenan an samu hatsaruka wajen dubu daya e, kuma waɗannan hatsaruka ɗin wajen mutane dubu biyar bakwai sun riga mu gidan gaskiya bisa ga a kididdiga wanda mu muke da shi a hukumance kenan. Shugaban hukumar Road Safety na jihar Neja Joel Dagwa yake bayani akan ranar kula da mutane da hatsirin ababen hawa ya ritsa da su amma yanzu a madadin bakon namu mai duka umaru alhaji yawale shugaban hukumar fafutukar ragewar hatsarin mota a jamhuriyar nijar da wakilinmu a birnin yamai sulaiman muni barma da ba daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka musamman solomon abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ko makiri ne daga nan washington nike sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma ga sharhin jaridun wato sharhin jaridu daga kasar jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta rawaito cewa matakin hana wa bakin haure ratsawa ta Nijar kan hanyar su ta zuwa Turai ya jefa jama'ar yankin Agadas cikin kuncin rayuwa. musamman masu sana'ar ƙetarar da 'yanci rani sakamakon rashin zuwan irin waɗannan baƙi yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da sintiri a hamadar sahara da nufin toshe ɓarauniyar hanyar da ake amfani da ita don ƙetarawa zuwa ƙasar libya jaridar le republican na cewa shugaban jam'iyyar model lumana hamma ahmadu ya ba da kai bori ya hau bayan da ya gane cewa ba makawa dole ne ya dakatar da gudun hijirar da ya shafa shekaru yana yi a kasashen waje jaridar ta ce yin hakan tamkar abin nan ne da 'yan magana ke cewa ka duka wada ka tashi da tsawonka ma'ana ya kai kansa gidan sarka da zumar samun ahuwar abokan hamayya saboda haka ya zama wajibi ga magoya bayansa su rungumi kaddara jaridar la flam na cewa hukumar kula da kidayar ma'aikata na ci gaba da rajistar sunayen ma'aikatan da ke samun albashi daga asusun gwamnatin jamhuriyar nijar a ci gaba da binciken da aka sa gaba da nufin tantance ma'aikata na zahiri da ma'aikatan bogi ta yadda za a gano adadin kudaden da ke fita daga aljihun gwamnati a ƙarshen kowane wata da sunan albashi da kudaden alawus. jaridar ta ce ya zuwa ƙarshen makon jiya kimanin ma'aikata dubu takwas ne aka yi wa rajista makonni uku bayan ƙaddamar da wannan aiki mu da jaridar lanketer wacce ke cewa hukumomi a kasashen jason sahel sun yi fatali da 'yancin samun ilimin zamani sakamakon lura da yadda ake ci gaba da rufe makarantun boko saboda dalilan tsaro jere ta ce a shekarar karatun bana kawai kimanin makarantu 100 ne aka ba da sanarwar rufewa a niger yayin da kasar burkina faso ta rufe makarantu 2012 sai kasar mali inda aka rufe makarantu 900 yayin da kasar chadi ta rufe makarantu 2,350 matakin da ke hana wa yara 40,000 samun ilimin zamani sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar tumarilla sai kuma kaɗan daga cikin saƙonin da kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Baffa Adama ne fata daga karamar hukumar Gombe na jihar adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya don Allah ya kamata mu san abubuwan da muke faɗa. Duk mai hankali kafin ya yi wata magana ya kamata ya san me yake faɗa. kuma akan me yake faɗa shi yana da ilimin da kuma fahimtar abin da yake faɗa. maganar mulki fa a tambi masu mulki maganar addini a tambi malaman addini maganar shari'a da adalci ko akasin haka a tambi lauyoyi da masana shari'a maganar tsaro a tambi jami'an tsaro haka kuma maganar lissafi kudi haraji tashin dala da faduwar darajar naira to a tambayi masana tattalin arziki To mai magana alhakin Alhaji Haruna Gani kainuwa da cin Allah hassada ga mai rabo haƙƙi daga jihar Plateau. Haka PDP su daina ma Baba Buhari karya su ce Baba Buhari zai nema takara three times wannan karya ne na pdp baba buhari mai adalci ne baya yin haka sai na yi ma baba buhari karya mu yan najeriya mu kan wane ne baba buhari assalamu alaikum sashen hausa radio america sunana usman dogo madaka rafi daga gwamnatin jihar niger nigeria ina kira ga gwamnatin tarayya a halin gaskiya maganar kuɗin kara haraji ga kamfanoni ko wasu kayayyaki da ake fito da su a najeriya gaskiya wannan abin zai koma ga talakawa ne talakawa zai shiga wata matsala ya kamata gwamnati ta sake nazari a kan batun kara kudin haraji saboda talakawa zai sake shiga wani hali gabo da an rufe komi an rufe talaka bai da nufashi kawai wanda allah ya ba su ne suke yi kawai amma ba don gwamnatin ba aiki To lokaci ya yi kuma da baballe zai dawo da labarai amma a takaice. Murtala ga labaran a takaice. Shugabar yankin Hong Kong ta ce za ta mutunta sakamakon zaben kananan hukumomi wanda 'yan takara masu rajin kare demokuraɗiyya suka yi gagarumar nasara kuma ta ce wannan zai kawo sauyi sosai. shugabar da take ɗasawa da beijing carrie lam ta fitar da wata sanarwa jiya litinin tana cewa gwamnatinta za ta saurari ra'ayoyin jama'a bayan zaben ranar lahadi da aka ga fitowar masu jefa kuri'a da ba a taba gani ba wanda wata ishara ce ga beijing yayin da 'yan asalin ƙasar iran mazauna ƙasashen waje suke wani gangami a duniya na nuna goyon baya da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a iran suna samun goyon baya daga yahudawa 'yan kanada mazauna ƙasashen wajen da suke ganin tehran a zaman barazana. an kwarmata wasu sabbin takardun bayanan gwamnatin China da suka nuna yadda hukumomi suke amfani da wani shirin karɓar bayanai da yawa don su auna da kuma tsare akalla musulmai miliyan ɗaya marasa rinjaye a gundumar Shenzhen na ƙasar. takardun bayanan wanda kungiyar 'yan jaridu na ƙasa da ƙasa masu binciken kwakwaf wato icij suka samu kuma suka wallafa su sun nuna hakikani da kuma abin da ya sa ake ƙara kamfe na gangamin saka ido a siyasance da kuma al'ada a kan uyghurs kazak da kuma wasu sauran ƙungiyoyin musulmai a shenzhen To a gaida Hafiz Baballe da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin wato sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikin mu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da mai bada umarnin shirin Solomon Abu sai kuma injiniyan mu na wannan hantsi John Ellison. Murtala Faruk Sanyin na daga Washington DC nake muku sallama ma'assalam.